dandalin VOA. Dandalin VOA ke magana. A yanar gizo mai adireshi www.dandalinvoa.com. Ana kuma iya sauraron mu kai tsaye ta manhajar TuneIn Radio. Masu saurare, Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande tare da sauran abokan aiki muke muku barka da wannan lokaci. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji cewar ɗalibai a jamhuriyar Nijar sun koka dangane da yadda mahukunta ke ɗaukan mataki a harkokin da ya shafi iliminsu, wanda suka buƙaci cewar sai an yi sashen garan bawul. Wakilin sashen Hausa ta muryar Amurka, Tamar Abari, ta haɗa mana wannan rahoton. babbar jami'ar ta da magaran na fuskantar matsaloli na rashin tafiyar karatu abinda ya kai ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu madobi yin tattaki har zuwa jami'ar ta da magaran don ganawa da bangarori daban-daban na jami'ar ta da magaran mamman malam bukar shine magatakarda na kungiyar ɗaliban ta jami'ar da magaran mu fatan mu a samu ne saboda muna tunatar muku da cewa mu muka ce mushi zo yana so a ida da matsalolin jami'a da magana saboda matsaloli ne wanda sun kice sun kice yawa shekara da shekaru muna nan muna cikin su a zauna a san ina ne matsala yake a samu matsala to yanzu mun ga wasu kuma suna nan suna zake mu abun kamar su ne suka kira shi suka ce zo kuma nan dai ba shi bane abun mu yanzu fatan mu da fatan zawon nashi wannan da yayi zai zama to shine karshen matsalolin jami'ar da magaram mun ga abin da ya har ya dauki wani hanyar siyasa mu da muka camshe zo saboda a ida da matsaloli ne wai ba dan ai wata siyasa a watse ba a ci abinci a hira kamar da aka ba. ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu Madobin ya gana da dalibai da kuma jagororin jami'ar ta da magaran ga kuma abin da yake cewa wagga jami'a tana fuskantar matsaloli a cikin yan kwanakin nan gaba daya mu hada karfi da karfe mu ciyo kan wannan matsaloli mun haɗu da su mun bayyana musu abin da muke tunani su ma sun bayyana mana abin da suka tunani cikin kwanciyar hankali da lumana mun tattauna kan matsalolinmu kuma mun ba da hanyoyi wanda muke tsammanin idan aka bi su za a ciwo kan wannan matsaloli mu duka bori guda muke matsahi abin da muke bukata shine aiki ya tafi zakkyau a cikin wannan jami'a saboda kannanmu da ɗiyanmu da suke karatu a wannan jami'a kowa ya samu ya yi karatun shi ya kare cikin lokaci saboda yaje-yajen aiki da zanga-zanga ba su gyara mu. Kusan shekaru uku wannan matsala ta kici ta cinyewa in ji ɗaliban abinda suka ce suna nan kan bakansu har sai an canja jagororin wannan jami'a. Na hala muna kan bakanmu don duk yadda za a yi mu wannan eh, shugaba da mataimakin shi sai sun bar gidan nan kawai su bar gidan nan kuma karatu zai zama a nan jami'a da magana mai daidai su dai sun bar gidan nan saboda sun gwada gaza su yau ba yau bane shekara wurin uku sun gwada gazawa su mu ba yanda za a yi mu zauna a gyara a ce to shikenan yanzu karatu ya dawo daidai a bar su cigaba da aiki ba sa cigaba da aiki karatu ya dawo daidai tukunnan kuma su masu su su. to ko idan hakan bata samu ba menene abin yi sai malam bukar ya kada baki ya ce. in yau ba su amince ba gobe muna hana shigowa kamar da muka yi kwanakin baya. sai kuma a labaranmu na kibiya da fasaha kuwa sarfili hashim gumel ya haɗa muna wannan rahoton. a karan farko kamfanin wayoyin zamani na kasar china oneplus ya yi cinikin dala biliyan guda kuma ya samu riba wanda ba kasfai akan samu wani nasara ba a kasuwar wayoyin zamani mai cike da gasa shugaban kamfanin oneplus pete lu ya ce a shekarar ta gabata kamfanin ya yi cinikin sama da dala biliyan 1.4 wanda ya zo da riba mai tsoka wannan ci gaba dai na zuwa ne a daidai lokacin da oneplus ya shirya kalubalantar manyan kamfanonin fasaha ta hanyar sayar da wayoyinsa amurka da turai A 'yan shekarun nan kasuwar wayoyin zamani ta cika da gasa a Cana inda samun riba ta zama wani abin wuya. Wanda hakan ya jefa manyan kamfanoni da suka yi fice irin su HTC da Motorola faduwa. Birtaniya ta zamanto babbar kasuwa a Turai inda OnePlus ya samar da ma'aikata talatin a ofishinsa na London. Masalu ya ce kamfanin na shirin ci gaba da fitar da sabbin wayoyi biyu a duk shekara kuma zai kaddamar da sabuwar wayar OnePlus 6 cikin wannan shekara. A shirinmu na mata kuwa, Baraka Bashir ta haɗa muna wannan rahoton. A shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin malama aina Nuhu Ibrahim wata matashiya ne sana'ar haja ko me dalilin da ya sa ta tsunduma ga haja Eh, gaskiya da ina sana'an takalma da jaka da atamfofi haka da yadi da shadda da fashion haka na kayan mata eh haja me yasa har aka fara sana'a eh gaskiya yanayin rayuwa ne saboda da gaskiya ni ina da aure daga baya kuma aure na sai ya mutu ina zaman gida sai na gato ai zama ba zai yiwu haka ba dole sai da sana'a don ka kare kanka ka kare mutuncinka da addininka to shine sai na fara wannan business na sai da kaya muna zance shekara nawa da fara wannan sana'a eh to a yanzu za a samu kamar shekara hudu zuwa biyar to da aka fara wani irin alfanu ake samu alhamdulillah gaskiya na samu alkhairi da yawa saboda a wannan sana'ata da nake nake biya wa yaro na kudin makaranta nema nake dan harkokina da shi sannan kuma hafili ina da shi akan sana'ar wallahi to kuma gashi na ganki a ofis nan eh to wallahi wannan ofis din ma aiki ne nake yi dai haka shi ma ana biya na salari kuma ina taba harkar kasuwanci na To ya kike haɗa kasuwanci da wannan aiki duk da dai ba aikin gwamnati ba Eh to ai akwai lokacin da idan mutum ya ce yana son kaya ni kuma idan na tashi daga gurin aiki na zan je kasuwa in siyo mai kaya kafin in zo gurin aiki na zan iya kai masa ko kuma ya zo ya karba. A harkar eh, kasuwanci ina batun bashi. Eh gaskiya akwai bashi gaskiya. Wasu idan sun karbi kayan ka bashi za su baka kuɗinka akan kare. wasu kuma ma sun cinye har abada sai dai wallahi to ya ake karewa da ire-iren waɗannan